يوم لا ينفع الظالمين معذرتهم ولهم اللعنه ولهم سوء الدار ranar da waɗanda suka zalunci kansu da yin kafirci da saɓo hanzarinsu baya amfanar da su da komai kuma a wannan rana suna da kora daga rahamar Allah kuma suna mummunan gida a lahira saboda abin da za su haɗu da shi na azaba mai raɗaɗi